Sashen Hausa na Studio Kalangoy su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro asuma na shinake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Alhamis 16 ga watan Mars na 2023. A cikin shirin za cewa haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan kasuwa da masu hada-hadar auna kayayyaki sun wato tsunduma yajin aiki na ini biyu a yau muna ɗauke da ƙarin bayani a game da dalilan yajin aikin. Nijar na karɓar kwamɓalar koko gargajiya na Afirka laka karo na goma sha biyu daga gobe Juma'a har tsawon kwanaki uku. Yan kokowa saba'in na ƙasashe sha hudu na Sisiliyawo ne za su kara da juna. A rahoton musamman na Maricen yau ya mai da hankali kan wato fakewar tafkin Tabalak a jihar Tawa. tumar za mu labarin da wannan labari an halaka wani mutum har lahira a cikin wani hari da ya faru jiya da misalin karfe takwas da rabi na safe a mararrabar hanyar ingal a gadas hukumar jandarma ta bayyana cewa maharan sun hudu ne suka zo a motuna dauke da makamai yaƙi suka buɗe wuta tare da raunata mutum biyu daga cikin masu balaguro cikin ɗaya daga motocin sufuri na bas wani jami'an tsaro ya yi amfani da bindigarsa ta aiki inda ya aika ɗaya daga cikin maharan lahira sauran ukun kuma suka ramta cikin na kare magoya bayan haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan kasuwar nijar masu shigo da kuma fitar da kaya da kuma ƙungiyoyin masu haɗa hada-hadar wato auna kaya sun soma yajin aiki na ini biyu a yau daga cikin koke su akwai buƙatar a soke takardar zamani da ake kira facture certificate da kuma batun shaguna na kewayen babbar kasuwa da kuma kan tituna na birnin Yamai. Alhaji Abdullahi Hassan mai lakanin dudu shugaban wakilan babbar kasuwar Yamai ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani ta wayar tarho. Kun ga matsalar wannan sabon tsari na fitar da haraji a na'ura ya kawo 'yan kasuwa wahala. A bangaren babbar kasuwa abinda da muke so shine jama'a su gane wa juna duka abinda baka gane ba a kira ka a kwatanta maka. Wannan zai yi maganin fitina. Magana ta biyu gwamnati ta kira kowa. A nan fa muna zaune a babbar kasuwa wata ƙungiya ta girku ta ɗauki mutane ta yi musu wakilai suka kai su kuma a ofishin gwamna na cewa su ne za su rinka kula da 'yan kasuwa. Mu da muka tafi ofishin gwamna mu kwatanta masa ya ki sauraron mu. Wannan bai yi ba ya kamata kowa a saurare shi. Babu ɗan kasuwa da zai so yau ya rufe shago. Duk abin da kaga ya sa ɗan kasuwa ya rufe shagon sa to lalle abin ya yi kamari ya dace a saurare shi. Wallahi in an gana su. tun wasu 'yan watanni rangamomi masu tsanani ke faruwa tsakanin kungiyar 'yan kishin islama na yammacin afirka da boko haram bangaren bakura wani al'amari ya tilasta iyalai da dama musamman mata da yara na boko haram ficewa daga dajin sambisa inda suke kokarin shiga nishar musamman a yankin karamar hukumar gaskeru a jihar difa domin samun mafaka kawo ranar yau sama da mutane dubu biyar ne aka kama Garma Mustapha shugaban gidan rediyon komadugu da ke Gaskeru ya yi wa Abdullahi Maina ƙarin bayani. A ciki kwamitin gaskeru duk wayewan gari akwai wanda suke kawo kansu kuma musamman ma a cikin su mata ne da yara da muka gani su a cikin matsala suke akwai wata da na tambaya a ciki na ji take cewa yaki ne ya kore su da yunwa wansu har sun yi sati biyu wansu har kwana ashirin suna kan hanya kuma su diyawa yawa ne sun kai har mutum dubu biyar kuma a cikinsu akwai matan da na same ta muka yi zance da ita ita take cewa a lokacin da aka dauke ta a cikin garin su ita yarinya ce karama kuma mahaifinta ta rasu a lokacin suna wasa ne suka shiga cikin garin nasu kawai aka kwashe su aka tai a can mata girma aka mata arme har yara biyu gare ta a yanayin da muka gani babu kaya jiki jikin su duka dai ga hanyuwa ce in ka gan su kawai abin tausayi ne su da kansu duma Garin Bankilare a lokutan baya-bayan yana karbar mutanen da suka baro mazauninsu ko ƙauyukansu na ainihi. Hakan sakamako ne na rashin tsaro da ke faruwa a wasu sassa na jihar Tilibiri. Shugabar asibitin garin ta bayyana cewa an gano mutane da dauke da cututtuka da dama, to sai dai kuma rashin kwararrun jami'ai kiwon lafiya ya kasance wani abin damuwa. Dr. Zainabu Hazinimu, shugabar asibitin ta Bankilare, ta yi wa Yusuf ta ƙarin haske. Da farko akwai manyan dalilai da ƙananan dalilai. Cikin manyan dalilan akwai fargaba da fyaɗe cikin wasu yankuna. Akwai burin gishiri da wasu marasa lafiya ke fuskanta. Wani bangare muna fuskantar wasu matsaloli kamar jimuwar abokiyar aihuwa ko rashin daidaituwar yaro a cikin ciki da ke haddasa tiyata ko gusawar abokiyar aihuwa daga wurinta da sauransu. Ɗawainiyar ɗaukar marasa lafiya zuwa wani asibiti dai ne ke bamu wahala a wani lokaci. Akwai gwajin jama'a da yawa don gano tamuwa. Akwai wasu daga cikinsu da halin da suke ciki ya rikice ba sa son a kai su babbar asibiti. Akwai rashin wasu magunguna masu mahimmanci, rashin ƙwararrun likitocin kwakwalwa da likitocin abinci mai gina jiki, babu wajen riƙe waɗannan da suke kamuwa da tamuwa. da rashin amfani da ɗakin tiyata. Cikin ƙananan dalilan akwai zowar jama'a da dama a asibiti, alhali babu jami'an kiwon lafiya isassu. Duk da magani kyauta ne da abokan hulɗa suka ɗau nauyin, zuwa asibiti da dare. Rashin tsaro ya zama ruwan dare a wasu sassan jihar Delivery inda ya tilasta wasu iyalai barin ƙauyukansu suka koma birni. A cikin waɗannan mayan cibiyoyi wato bakin na samun kulawa daga hukumomi wani lokaci kuma tare da abokan hulɗa. An gina ɗakunan karatu na siminti domin baiwa yara damar ci gaba da ilimi. neman ilimi abdulrazak ahmed shugaban mutanen da suka bar matsalar nasu na tilibiri ya yi wa aziza hasumi karin bayani Yara suna karatu lalle mun ga an fara samun sauyi saboda gwamnati ta ce a yi musu ajujuwa na gini su fita cikin ajujuwan zanaku. Kinan tunan mun ga karatu yana tafiya. Kiran da muke yi ga gwamnati mun ga a wannan shekara malamai suna ta tafiyar su yaran suna da yawa malamai sai musu kaɗan muna son a ba mu malamai da za su ba su karatu ƙungiyoyi da yawa sun taimaka saboda kowane shekara save the children ta taimaka babban matsala ita ce ana ɗauke mana malamai a kawo mana malamai da za su ba da karatu muna son yaran da suke guduwa su zona a tanidi rumbin tsimin ɗalibai wanda haka zai kawo musu sauƙin karatu yaron da bai da kuɗin cin abinci a lokacin shan iska idan ya shiga aji yunwa ta dame shi kun ga ba zai mai da hankali ga karatu yunwa ta ishe shi. Akwai da sulak ya ta zama hara agwon ga gunda kube. Ƙauyen da sa ƙauye ne da ke da tazarar kilomita kimanin ashirin da birnin Difa. Ƙauyen na fama da karancin ruwa tun wani lokaci. Famfon murtsatse ɗaya ne ke aiki da gazuwal, to sai dai kuma wani lokaci famfon na tsayawa sanadiyar rashin man na gazuwal ɗin. mai garin dasa wato maruma tijani da wakiliyar mata fati mala sun yi wa gidi abdulrahman karin bayani akan wannan al'amari matan dasa gaskiya muna da matsaloli akan ruwa muna so a tallafa mana kuma gashi da yaran mu mun samu gashi ana zahi ruwa bai ishe mu ba sosai akan goma goma muke saya bido guda in ka da hamsin su baka bido biyar kuma ba wani kudi ba gare ka wani lokaci baka da ruwa baka da kudi yanzu a haka ma a cikin gida ma babu ruwa sai sun je gamari sun samu wani mai tukunna a zo a samu kuma rijiya ba wani wannan guga ba gare mu ruwan rijiya kuma kun san matsalan shi akan ruwa dai muna da matsaloli diyawa yawa group ne gare mu group babba ne kuma mai karami baya isa yanzu ga usual yayi tsada samun shi ma wuya ne ba mu da karfi mu saya pasta ma yanzu litar biyar muka saya yau jibi ba mu da ruwa sai dai mu kara kwana biyu na sannan mu je mu nemo sai da muka je muka saya sanka litrikan nan na gas muka kawo muka zuba in yayi awa biyu karewa zai gobe sai mun ka sake saya matsalar ruwan da muka babba ne wallahi A niger a lokacin rani yara ko matasa na mai da hankali wajen neman wurare masu sanyi a wajen gari. Mafi yawa suna zuwa ne a makamar ruwa hakan kuma bayarsa tasiri in shi shugaban sojojin kwana-kwana na tesawa inda wani yaro ya rasa ransa jiya bayan da ya nutse a cikin tafkin garin na tesawa saboda haka sojojin kwana-kwanan suka yi wannan kira ga al'umma musa jihadi shine shugaban sojojin kwana-kwanan ya yi wa iriya mamuni karin haske a kowane lokaci sai ka gani cikin tafkuna wannan hannan man bayan sabon kaziyan din da ke ginin laka wannan a kowane lokaci ka ga yara yara yan ƙanana suna cikin ruwa har su te su sha ruwa kenan uwayen yara su kiyaye kaga dai eh, shekaran jiya can an samu ka yaro na dan turaziyam kacce tudu ya tahiri da kwari ya kara kwana sun kare ya kai kan shi kuma Allah mai cikawa kaga wannan bai yi ba don kuma muna kira da uwayen yara da population duka dai na cikin komin urban tasawa yaro ko ba ɗanka ba ne ka gan shi cikin tabki shina wanka a wani lokaci a kore shi abai ban tausayi ke kenan kiran da muke da al'umma a tsawata a gobe ne ake soma kwamfalar koko gargajiya ta afirka laka karo na goma sha biyu a yamai kasashe sha hudu wato mambobin kungiyar sidiyawo da ke halartar wannan kwambala masu kula da ita wato sun bayyana cewa komiya da data domin ta gudana kamar yadda ake so malam barka ako da daraktan fasaha na kungiyar koko gargajiya ta niger ya yi wa sumana amadu karin bayani Goma sha bakwai ga wata za a yi tankaɗe 'yan kokowa na ƙungiya har zuwa karawa biyu na kusa da ƙarshe na uku da na hudu da karawar tsakanin 'yan wasa za a gudanar da ita goma sha tara ga wata ranar asabar goma sha takwas za a yi karawa na matakin nauyi 'yan kilo 66 76 96 100 ko fiye da 100 har zuwa karawa ta kusa da ƙarshe sannan mataki na uku na hudu da ƙarshe na matakin nauyi za a ƙara karawa lahadi goma sha tara kwanaki biyu za a yi tantancewa ne na kungiya sai kuma karawar karshe mataki na uku da na hudu za su kara lahadi goma sha tara ga wata A jiya prefen gundumar Kance ya kira wani taro da ya hada shugabannin ma'aikatu na gundumar wato magajin gari ƙwararru na ma'aikatar magajin gari domin tattaunawa da akan nauyin da ya rataya akan wato masu ruwa tsaki na hukuma bubakar mamadu sakatare janar na ma'aikatar prefen kance ya yi wa habu sarki salai karin bayani tsinkaye ne muka yi ya kasance cikin gunduma akwai ma'aikata wanda gwamnati ya sa ƙarƙashin prefe a da'irori akwai ma'aikata kala iri biyu na farko akwai ma'aikata nasu wanda su suka ɗauke su kuma akwai ma'aikata wanda gwamnati ya tura musu domin su kama musu ayyuka to sai muka gani wannan tahiya tana son gyara a wani bangare akwai abubuwa da suke wakana wanda yake hulɗin nan an ba tun da wuri muka tashi ba muka yi magana wani abu zai iya shiga cikin ta duk babban abin yadda muke tahiya Najeriya duka muna so mu tafi daidai sai kowa yake abin da doka ta hudi. Shi kuma hulɗar da ya kamata a ce akwai tsakankanin da'ira da magabata na gunduma akwai doka. Wannan doka ita ce duka wadda ta tsantsane hulɗar da ya kamata a ce an samu tsakankanin duk ma'aikata wanda suke aiki cikin gunduma da hulɗar su cikin da'ira. Shi ne musamman abin da sa muka yi wannan kiran taron tunda muna cikin tsari yanzu wanda ake cewa cin gashin kai da kai. Jan ragama ne muka yi kuma kowa aka sa shi cikin sahun shi sai rahoton musamman tafkin tabalak na ɗaya daga cikin mayan tafuka kuma masu muhimmanci a nijar dangane da faɗi tafkin na da faɗin sama da eka dubu ɗari tafkin kuma na da daraja sosai a idanun kasashen waje sosai dai kuma tafkin ya kafe a bana hakan na kuma da tasiri a fannin kamun kifi da kuma noma ga fasar rahoton da burema Idi Abubakar yana sana'ar kamun kifi tun fiye da shekaru talatin a tafkin Tabalak. a cewarsa akwai lokacin da tafkin yake fama da lokuta na fari. Wannan abin da gani duka karancin ruwan sama na kashi rashin ruwa wannan lokacin tabbalar take da ruwa tabbalar take da kihi sai a samu feshiyar mutum 500-600 ce an ce an ruhe an yi watan nan uku ko hudu za a buɗe za a samu fiye da mutum 300 ko 500 wanda za a zo wa har ka har mutanen chad sun taɓa zuwa na har mutanen mali yanzu sai ka sai kaya na jika 40-80 sai ka sa ka samu abin jika biyar ba na kwarai amma lokacin nan wala in ka sai abin jika goma abin jika biyu in ka sashi sai ka samu hiyar jika ashirin fish nan bala gaskiya rashin ruwa na rashin ruwa sai dai mu ce rashin ruwa ne tun inda akwai ruwa da zuwa akwai kihi shi kuma rabi muhammad yana aikin noman rani a gabar tafkin tabalak fiye da shekaru talatin bai taba sanin irin wannan fari ba na tafkin kamar na wannan shekara. Mun ga tafki mun yi shekarun da sun ka kai arba'in muna aiki na. Ya taba hoƙewa amma ba irin haka ba. Ko da zai hoƙewa daidai da hadari ko wata biyu ko wata guda sai ruwa su zo. Amma bana tun cikin ɗari ya hoƙe. Ga ana ayi shibke-shibke amma babu ruwa kana gani duka daji babu ruwa. Idi da Rabiu na ganin cewa wannan fari ana iya danganta shi da sauyin yanayi. da da ruwa ke zakkuwa shibka kawai muke mu noma har ai ofani ya kai bamu bai amma yanzu ka gani canjin yanayi abun yana ta rage yana ta rage kullun kullun har gashi yanzu da da an ka shibka an kama bai sai ya kai amma duk da haka nan akwai wahala gaskiya mun samu canjin yanayi ga nan da tabalak ko da yanzu ka gani nan in ka ce da bakin tabalak an mun kalisawa har sai in gaya ma tabki goma yadda sha biyan ma tabki waɗanda ba su da ruwa da nan yankin cifra da yankin kau yankin talamsa yankin gawai ko ina yanzu ne bakin dainan tabalak abin da ya haka ya aza kuto da wuya a sai an samu tabki mai ruwa yanzu cikin halin gada ake masarare karshen labarin kinan na yau a huta lahiya